young professionals, young engineers, young Nigerians that have been trained. But as we speak Akwai ƙwararrun matasa, ƙwararrun injiniyoyi 'yan Najeriya da aka hana samun damar ba da su ga lamuran albarkatun ƙasa inda ayyukan da ya dace a yi su a cikin gida sai a kai su can koriya ta kudu inda matasan su injiniyoyi ke amfana in ji ɗaya daga jagororin gangamin zuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa moses siyasiya don kokawa kan yadda kamfanonin ƙetare ke karɓe hatta ayyukan da injiniyoyin cikin gida za su iya yi wanda hakan ke barin matasa ƙwararru na najeriya Najeriya su zama 'yan kallo. Gangamin ya gudana ne ƙarƙashin wata ƙungiya mai taken Connected Development wanda matashi Hamza A. Lawal ke jagoranta tare da haɗin gwiwar ƙungiyar matasa ƙwararru ta fannonin ilimi. On behalf of Young Professionals and Connected Development, popularly known as Follow the Money, Ƙungiyoyin biyu sun miƙa wannan ƙorafin ne ga hukumar kula da yaƙi da cin hanci da buƙatar gudanar da bincike mai zaman kansa kan lamarin don ɗaukar matakin da zai baiwa matasa 'yan bokon Najeriya dama ta baje kolin basirarsu. Bilkisu Ahmed ita ce jami'ar labaru ta ƙungiyar gwagwarmayar ta yi ƙarin bayani kan wannan ƙalubalen. Bai kamata a ce ƙasashen waje wato 'yan kwangilolin ƙasashen waje su zo ƙasarmu Najeriya su ɗauki kwangiloli su kai wasu kasashen baccin 'yan najeriya matasan najeriya ga mu anan bamu da aiki shine aka kira manema labarai su zauna kuma a yada a kira kuma gwamnatin najeriya a jawo hankalin ta ga cewa bai kamata 'yan kwangilolin nan su dinga zuwa kasashen mu suna ɗaukan wannan kaya wato kwangiloli suna kaiwa kasashen waje ba mu ma ya kamata mu samu 'yan najeriya su samu su ma su samu wannan garabasa musamman a kamfanonin mai na kasan nan ya kamata su ma a basu wa'annan kwangiloli su sai sa yau aka kara yin an yi wannan wannan zama ran goma sha bakwai ga watan agusta sai kuma muka ce yau za mu zo um, hukumar efcc su zo su ma su wato ta duba wannan tunda wannan kamar cin hanci da rashawa ne ta duba mun kawo koke ne ga kungiyar efcc da su duba su mai da wannan abu namu domin mu ma 'yan kasa najeriya su samu aikin yi to yaya za a magance wannan al'amari to kamar yadda na faɗi ne yadda za a magance wannan al'amari shine kwangilolin nan su kuma 'yan Najeriya suna neman aiki su zo ba wai kawai za a ɗauka ne ka cokan ɗinta a kai ba mu ce kada a ba wa'insu 'yan ƙasashen wajen ba amma su ma ya kamata a gyara gida tukuna kafin a baiwa 'yan waje. Hukumar ta yaƙi da cin hanci ta karɓi ƙorafin ƙungiyoyin domin ɗaukar matakin da ya dace. Hauwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.